Assalamu alaikum. Aminu Alexa. Sunana Ahmed me sunan Khadija. Khadija? Mm. Okay, Yanzu um, kina da sauri? A'a. Hmm? ban da sauri. <laughs> Ba ki da sauri? Eh. Ok. um, me faru? Ba kuma ina ji. Kada sauran ke zo ga bidiyon. A'a ba zai gani ba. Saboda na ganki ne kawai na ji na son. Ni din kuma? ba san da me hakan ya faru na ba san da me hakan ya faru ba san da me ne ji hakan ba sabi to kai me ka gani kace kana suna na kina da kyau a a mhm. a'a wallahi ni ba ni da kyau to shi ke ni da ya ga miki zuciya na ina son <laughs> yanzu dai a cikin zan baki a cikin uh, kisko mari ki zaba guda ɗaya duk wanda ka zaba a ah, ki za ki zaba <laughs> na zabi kis the roof and let the smoke